yau biyu ko ɗaya ga watan rabiu na awwal an yi sabani hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai da dari guda talatin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu domin ci gaba da darasin mu na hadisi a wannan masallaci جامع الشيخ طلحة السلفي عليه رحمة الله تعالى وما نام تاشي باب صلاة الاستسقاء تحكمون لتافي نام البركة عمدة الأحكام من كلام خير الأنام له لي الألامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي عليه رحمة الله تعالى حديثي لدليل خمسين دبقي زام تاشي باب صلاة الاستسقاء في كتاب الصلاة karatunmu ya kare ne a salatul kusur yau kuma da izinin Allah za mu tafi salatul istisqa babu salatul istisqa babun da zai yi bayani a kan sallar roƙon ruwa ya ake roƙon ruwa al-istisqa da larabci talabu sukuya ne neman shayarwa wannan hamzar da sinun da ta'un din tasqa ya nemi a shayar da shi saqahu ya shayar da shi wa akwai salatu lil idan an samu jadali ko an samu kahaf wato kai to akwai sunna da Allah madaukakin sarki ya tsara mana a ƙarƙashin koyarwar manzon sallallahu alaihi wa sallam yadda za mu hoce ruwa domin ruwa yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya da rayuwar mutane da shi Allah ma ya ce dukkan kowane abu mai rai ya halice shi ne daga ruwa waje Allah min alma'i kullu shay'in hayy mun sanya kowane abu mai rai daga ruwa muka halice shi kowane abu da ka gani asalinsa ma damar wannan abin yana da rai to asalinsa daga ruwa yake kuma yana da bukatar ruwa saboda haka rasa ruwa a cikin al'umma bala'i amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin khamsun bi khamsi abubuwa guda biyar idan mutane suka aikata su to Allah kuma zai saka musu da wasu abubuwa guda biyar abubuwa biyar din nan da za su aikata munanan abubuwa ne to kuma sai Allah madaukakin sarki ya musu aljaza'u min jinsil amal sakamako yana zuwa ne gwaggwadon irin aiki idan aka yi aikin alkhairi sai sakamako ya zama da alkhairi idan aka yi aikin da ya zama na tsiya sai sakamako ya zama shi ma na tsiya mara daɗi to manzo Allah sama a wannan hadisin wanda isnadin sa hasan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma bada zakata illa ulul qadar وأخذوا بالسنين وما منعوا الزكاة mutane ba su taɓa kin ba da zakka ba ko su ba da ita yadda suke so ba yadda Allah yake so ba domin man'u zakati zai iya ɗaukar ma'anar kwata-kwata mutum ya ji badawa man'u zakati zai ɗauki ma'anar mutum ya bada yadda ya ga dama ba yadda Allah ya tsara yake a yi samun zakati ba idan aka hana zakka manzon Allah sun ne ce illa muni ulqasar a ce sai an hana mutane ruwan sama wa ukhidu bisini sannan kuma sai an kama su da shekarun kai sai Allah ya gazabe su da kai to wannan yana ne daga cikin asbabul jadab da asbabul qahab yana ne daga cikin sababban da suke jawo rashin ruwan sama madabus zakka ya zama mutane ba sa ba da zakka to idan an same wannan matsalar mutane za a shari'a musulunci ta tsara yadda ake ruwa yadda ake nuna ma Allah al'umma shine babu malakin qali babu da zai yi bayani akan ruwan ruwa عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبله يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر في إمام القراءة وفي لبس أتى وصلى وأن الحديث عن ساموش لك الصحابة أن نفس الله عليه وسلم سيدنا عبد الله ابن زيد بن عاصم المالي عبد الله ابن زيد حبين شحره مجازي لوأن رسول الله أخي عبد الله ابن زيد بن عبد ربي أخي عبد الله ابن زيد ibn asim al-maziri wancan ibn abd rabbihi shine wanda ya mafarkin kiran sallah idan ba a manta ba a lokacin da muke bayani akan al'adan kiran sallah mun faɗi wannan abdullahi ibn zayd ibn abd rabbi har annabi sallallahu alaihi mafarki yake kiran sallah shine aka karanta da shi kiran sallah ta hanyar mafarki ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzan da zato ne ya ce tabbas mafarkin ka na gaskiya ne ya sa masa kanti. ya tabbatar da cewa wannan mafarkin ya zama shari'a amma duk da haka sai mutum ya ce al-lisani la yaqinuhu an da sautan min ke kika karantar da bilal ibn rabah da lafuzan kiran sallan ya ce ta dadin murya adalcin musulunci shi ne mafarkin aka nuna masa yazo ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas Allah ya maka albarka wannan mafarkin naka na gaskiya ne amma ka karantar da Bilal na Bizar ya zama shi zai ka kiran sallar ba kai ba kai kana da fadlul rubiya kana da fadalan mafarki shi kuma shi zai kira sallah saboda adalci musulunci shine addinin da yazo da adalci wa qimul wazn bil qist wa la tusihu mizan eh ana san a tsaye da komai akan adalci كما معلمين في أبن ذاك جمع العدل هو وضع الشيء في الموضع الذي يجب لي فأنت العدل فيني حسن أبو أجل ذاتي شيني العدل شيش يدفع الظل هو الجول شيني وضع الشيء في غير معدل الذي لا يجب لي هو وضعه في الموضع الذي لا يجب لي فأني أبن ذاك جمع العدل هو ai shi yasa babban zalunci shine shirka domin an sanya ma Allah subhanahu wata'ala kini an sa masa kishiya to kaga wannan shine al-qulul azlam malamai suka ce zalunci ne kowanne girma shine ne shine al-ishraku billah hada Allah ta'ala da wani a cikin bauta mun gane sayyidina abdullahi bin abdi abdullahi bin zaid bin abdi rabbi ba shi bane wannan wannan abdullahi bin zaid bin amr al-mazini hadisin ya gabata a baya a cikin kitabul tahara yace kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya yastasqi yana neman ruwa yana roƙon ruwa fatawajjaha ila al-qiblati annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci al-qibla yadu yana ta addu'a wa hawwala rida'ahu manzon Allah ta sama ya juya mayafinsa thumma salla rak'atayn sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rak'o'i guda biyu jahara fihi ma bil qira'a ya bayyana karatu a cikin su wa fi lafzin adal mufalla a wani lafazin kuma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fili wannan siga ta farko kenan ta salatu ta ta'alil isqa siga kenan ta farko ta roƙon ruwa ya ake yi an samu kai sai sarki ko shugaban ƙasa sai ya umarta cewa yana sanarwa a haɗu a masallacin idi idan aka haɗu a masallacin gidi kowa idan zai tafi zai tafi da kayan da ba sa nuna alfahari kayan da ba sa nuna ado kayan da ba sa nuna an ci gado kayan da suke nuna kankanci kayan da suke nuna rashin ado kayan da suke nuna rashin cin gari su ne za a kowa gwagwadon matsayinsa domin kayan da wani zai sa su ba su ne na adon shi wani ko su ne na adon shi ba kamar yadda wasu suke zuwa su je su ko kayan bola ba barkakkun kaya sai mutum zai sa barkakkun kaya zo ko kuma ya zo da wasu kaya dukun dukun a'a abin da ake nufi shine a sa kayan da ba sa nuna kaci ado da za a ce yau ba yau idi to ba kayan da za ka sa ran idi ba da za a ce yau juma'a to ba kayan da za ka sa ran juma'a ba da za a ce wani babban mutum yana gayyatar ka ku zo ku gana to ba kayan da za ka sa ba a'a kaya waɗanda suke nuna kaskanci da komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na farko ce sannan bayan wannan a filin idi ba a yin nafila ba a nafila idan aka je za a yi sallah raka'a biyu ko kuma a fara da addu'a kamar yadda hadisin nan ya nuna yadda ake addu'a za a fahimci alƙibla kowa zai fuskanci alƙibla liman zai daga hannunsa mamu ma su daga hannunsu yadda ake daga hannun roƙon ruwa shi ne haka haka ake a duk addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba a taɓa ganin yayi addu'a da ya daga hannu ya wuce fuska ba haka sai a sallar roƙon ruwa annabi sallallahu idan zai yi roƙon ruwa yakan daga hannunsa ne kuma ya juya hannayen haka malamai suka ce akwai tafa'uli wato haka da ake mata na gari a ciki ya Allah yadda muke cikin wannan farin to ya Allah ka juya farin nan a babu kuma shine sai aka juya hannu haka shine tafa'uli ana fata na gari ko da ba haka za a daga hannu ba za a daga hannu sama haka domin mai riwaya a wasu hadisai sun tabbatar da cewa manzon sama yarfu yadayhi hatta yabduwa bayadu ibsayhi annabi kuma yana daga hannuwansa har sai an ga hammatarsa kayan da suke sawa mayafin da suke sawa to manzon da kuma idan zai yi sallah in zai yi roƙon ruwa yana daga hannayen da kaba haka kuma ya biya su a yi addu'a mamu suna cewa a din liman na addu'a mamu suna cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da rai shi yake Da ya rika addu'a sahabbai suna cewa amin shine at-tawassul bi du'a'i rajulin salih yad'u wa yu'minu al-mustami'una tawassuli ake yi da addu'ar mutum na gari liman aini ba mutum ne na gari ko ba a daɗa shi limanci ba sai da aka tabbatar da cewa abin da ya bayyana a gare mu mutumin kirki ne sai ya zama shi zai jagoranci wannan addu'a shi ne lokacin da manzo ta sama ya rasu a zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu shi ne sayyidina Umar yake cewa ya rabbi inna nastasqi bi rasulika fi hali hayati wa ha nahnu nastasqi bi amli nabiyyika sallallahu alaihi wa sallam allahumma ajilna shi ya Allah da lokacin annabi yana da rai muna zuwaye mana addu'a ka amsa ka ba ruwa to ya Allah yanzu annabin ka ka dauke shi ba shi da rai ya rasu to ya Allah ga babban sanan zai yi addu'a ko kuma mu amsa wannan tawassuli ke shi ne wasu suka kasa fahimtar tawassul sai suka ce nan ai ana a tawassul ne bil jahi ana yin ne da alfarma annabi ana cewa ne ya Allah Allah dan annabi kamar da ruwa ko dan alfarma annabi kamar da ruwa malamai suka ce hadisin da kansa ya nuna ba ba alfarma annabi ake nema ake ake tawassuli da ita ba, domin in alfarma a da sallama ake yin tawassuli da ita ko annabi da sallama ya rasu za a yi da dabafansa kaga za a ci gaba da yi da alfarmarsa domin alfarma ta ta tana nan ai ko bayan rasuwarsa wannan ashe yana nuna ba da alfarma annabi da sallama suke tawassuli na neman ruwa ba suna tawassuli ne da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wannan hadisin ya nuna annabi zai rika addu'a su kuma suna cewa amin mun fahimta to bayan an gama wannan sannan ai sallah raka'a biyu an yi addu'a sai ai raka'a idan aka yi addu'a raka'a a sallah kai raka'a biyu idan aka gama sallah raka'a biyu sannan kuma ai ba, wasu kuma malamai suna ganin ba za a yi ba, amma mafi yawancin mazhabobi malikiya hanabila mazhabin malikiya da mazhabin hanabila sun tafi akan cewa ana yin kutuba bayan an gama sallah sai an gama sallar sannan za a yi kutuba kutuban nan da za a yi a cikinta za a juya mayaci dama ya koma hagu hagu ya dawo dama shi ma malamai suka ce akwai tafa'uli a ciki ana fatan yadda aka juya mayafin nan to Allah madaukakin sarki ya juya mana daga yanayi na fari mu samu ruwa mun fahimta to shine a hadisin aka ce wa hawwala rida'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya mayafinsa a nan idan ba mayafi mutum yake da shi ba riga ya sa ba ce sai ga rigar sai zo lafiyar ba sannan ya juya ta a'a idan mayafi ne rida'i aka ce mayafi da ake tsorawa a sama a su can da suke sawa in kuma alkyabba ce ka sa ita ma sai a juya ta ja mata koma hagu hagu ta dawo dama ciki ya dawo ya zama fai fai kuma ya koma shi. mun gane a yadda za a yi to da roƙon ruwa ce shi ga ta farko ke na ta roƙon ruwa a fita masallacin idi a yi sallah a biyu kafin a yi sallah a yi addu'a idan aka yi addu'a addu'an nan in za a yi ta alkibla za a fuskanta kowa ya fuskanci alkibla idan aka yi addu'a اللهم أجدنا اللهم أجدنا غيثا حريعا مريعا مريعا أي addu'a. kun fahimta sannan wajen roƙon ruwan nan a gizna lamarin da mazan su ne zai yi amfani da shi kamar yadda za mu gani nan gaba kenan domin akwai bambanci tsakanin alghaisu da almasar malamai suka ce an ce alghaisu shine almasarun nafi ruwan da zai to kuma ya amfana amma idan aka ce albatar to zai iya zama nafi'un zai iya zama bai nafi zai iya zama ruwa mai amfani zai iya zama kuma ruwa mai cutar. cutarwa shi da malamai suka ce malaman tafsiri da Allah da madaukakin sarki ke lissafa abubuwa guda biyar waɗanda su ne mafatihul ghaibi ko Allah madaukakin zai ke cewa inda kuma mafatihul ghaibi la ya'lamu ma illa kuwa. a wurin Allah ne mabuɗan gaibi guda biyar take mabudan gaibin nan guda biyar su ne Allah madaukakin sarki ya ambace su a wata aya inna Allah indahu bil sa'ati wa yunzil wa yunzil al ghayth wa ya'lamu ma fi al arham wa ma tadri nafsun madha taktubu madad wa ma tadri nafsun bi ayyi amrin tamut inna Allah alimun khabir inna Allah indahu ilmu sa'a a wurin Allah ilimin tashin alkiyama yake duk wanda yazo ya ce ga ranar da za a tashi alkiyama ko huwa dajjalun kadzab ya zama dajjal ya zama makarkaci mutum ya ce da ranar da za a yi tashi na kiyama Allah kaɗai ya san ranar da za a yi tashi na kiyama wa yunazzilul ghayth Allah shi yake saukar da ruwan sama kuma ba wanda ya san alghayth shi ne malamai da suke bi cewa yunazzilul madara ba wa yunazzilul raita Allah shi yake saukar da alghayth shi ne ruwan sama wanda zai sauka kuma ya zama mai amfani ba zai cutar ba shi shine alghayth ka ga yi misali masu ilimin hai'a ilimin hai'a malaman kana ai sukan ce ana tsammanin za a yi ruwa a waje kaza ko to amma shin wannan ruwan gari su ne idan ruwan nan ya sauka zai yi amfani ko ba zai amfani ba sun san wannan ba su san sani ba wa ya alamu ma bin arha an samu da shi ya san abin da ke cikin mahaifa ma bin arha bai ce bancin arha ba an samu da wata shi ya san abin da ke cikin mahaifa maniyi yana da halittu alhaywanatul manawiyya kamar yadda ya tabbata a ilimin kimiyya lokacin da dan adam namiji zai zuba maniyinsa a cikin mahaifar mace to yana dauke da haywana halittu sun fi miliyan kaza to waye san wanda zai rayu a cikin kaga Allah ne san wanda shine ma fi haqa وما تدري نفس ماذا تخطب غدا فلنا فلدي سن abin da zai mutu ba wanda ya san abin da zai وما تدري نفس بأي عقل تموت sannan babu wani rai da ya san a inda zai mutu Kada rayuwa a Najeriya sai Allah ya dauke ka haka nan ba ka taba zuwa China ba amma Allah ya kaddara a China mutum zai mutu zai mutu a China Allah ne ga dama haka to kaga waɗannan abubuwan guda biyar su ne mafakin sai daga ciki akwai alghayb shi yasa idan aka tashi roƙon Allah ruwan sama ba a cewa Allahumma amdirna sai dai a ce Allahumma ajisna ya Allah kai mana ruwan sama kuma ruwan sama nan ne amfani ba Allahumma amdirna ba domin wa amsarna alaihi al-baqara fa ta'a matarun munzari wa amsarna alaihi al-baqara muka musu mama farruwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ga hadari shi hankalinsa ya tashi na na'isha ita ce inna nasa idza ra'aw as-sahaba farihu mutane idan suka ga girgiji ya cika sama sai kamar na yace wa sai ta ce wa anta idza ra'aita as-sahaba kai ko idan ka ga girgiji kun tafati'an sai ka je ke kaza furkici manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya taba kafa sai ya yabna ta'abi du'a يتشي رأى قوم سحابة فقالوا هذا عارض ممطرنا فقال الله لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبروا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القول المجرمين manzon sun ya ce ke ina san abin wasu mutane sun ga sai suka ce hada ai wannan hadari ne da zai mana ruwa kaji hada alimun mumtihuna ba hada alimun mumtihuna ba ma a mumtihuna wannan kirki ne hadari ne da zai mana ruwa sai Allah ya ba ta amsa shi bal huwa masta'adantum bi yayi abin da kuka yi ta gaggawa ne kuna ta gaggawa kuna cewa in da gaske ne Allah madaukakin sarki ya kawo muku kaza ko واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاد وقد خلت الجذر من بين يديه ومن خلفه لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتعفتنا عن آلهتنا بعدنا بما تعلمنا إن كنت من الصادقين ويموت علينا ذكي فيما أنفسنا تعالى gaskiya kake يا أخي mana da abin da على mana abin da kake kama na alƙawarin zai zo zai zo in gaske ne kana cikin masu gaskiya in kai ba sun zubutun makaryaci ba ne ka kawo mana idan kawai sai aka ga hadari kawai sai ga ya taso suna ganin hadari ya ci sararin samaniya da suke ha za a rubun mujiruna wannan girgije ne hadari ne da zai mana ruwa to da tsabagen tafi ba za a yi mana ruwa da shi ba a shi zai musu ruwa Allah ba ta amsa shi bal ko musta'jil bi abinda kuke ta gaggawa ya zo to ga nan ya zo Shi ne ya zo yanzu rihun fiha azabun azaba iska ce za ta zo muku da azaba wacce take ne radadi dan bi kullu shay'in bi amri rabbiha wannan iska idan ta zo ne hada da mama mamakon ruwa dan bi kullu shay'in bi amri rabbiha to sai ta garka ta duk abin da ta saba bi amri rabbiha da umarnin ubangijinta fa asbahu la yura illa masakin sai ga sun waye gari ba a ganin komai sai guraban masaukan su inda suke kwana da lallaci kazalika najzil qawmal mujrimin haka nan nake saka ma mutane masu laifi irin adawa wanda suka karya ta hudu a alaihi Shi ne aka Shi ne abu adikan to ka gani to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi kokar ruwa sai ta Allahumma ajibna idan ya tashi kuma sai ce bayan ya ce Allahumma ajidna sai mutum sai ce ghaisan hani'a ya Allah ka ba mu ruwa mai natsuwa wanda za mu ji daɗi da shi mari'an wanda zai zo ya sa mu natsuwa ya ba mu ruwa mai daɗi kaga abin da ake bukata ke wannan siga ta farko ce nan ta ne ta salatu lisqa addu'a ruwa ruwa a tafi masallacin idi a addu'a a raka'a biyu sannan liman yi mutane wa'azi ya musu hutuba sannan a yi ridai mayafi a juya shi sannan a dawo gida siga ta hukunci akwai siga ta biyu ba a ambace ta ba a cikin babin nan ita ce ya halatta yanzu misali da damuna ce ake cikin fari za mu yi kokon ruwa a kai mu yi addu'a shi Allah madauki zai ke mana in za mu yi addu'a haka za mu yi dukkan haka duk in za a yi roƙon ruwa ka za a yi ga ta ce nan ba a je filin idi ba ba sai an yi rakawoyi guda biyu ba ba sai an yi gobi ba ba sai an yi kudu ba shi kenan a yi roƙon ruwa duk inda shi ga ta ce nan ita ma ta tabbata a sunna ana roƙon ruwa ko ba a je idi ba ana roƙon ruwa ko ba a masallacin juma'a ba sai hadisin da za mu karanta na gaba shi kuma zai faɗa mana siga ta uku ita ce roƙon ruwa a masallacin juma'a ranar juma'a liman ya roƙi ruwa yana kan mimbari a ranar juma'a an ana tafi malikin radiyallahu ta'ala an qala an anas radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu khadimun annabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jumu'ah wani mutum ya shiga masallaci ranar juma'a ya shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam min bajin ya shiga ta wata kofa kana nahwa dalil qada'i wannan babu wannan kofar tana kusa da gidan da ake ce masa gidan alqada gidan jiya wannan darul qada'i din gidan sayyidina Umar daga baya aka samu suna ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu darul qada'i ba bayan sayyidina Umar ma ya rasu aka samu darul qada'i darul qada'i din ba ana nufin gidan alƙalanci ba alqada'u na biya ne na baki me yasa aka ce ba gidan darul qada saboda an ce da shi bayan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an ya rasu aka biya masa bashi da ake bin sa wannan nan mutanen ka ji har bashi ba ake bin sa sayyidina Umar khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi amma ya mutu ana bin shi bashi amma waɗannan miyagun mutane ke shi a cikin siffanta su da wasu mutane ne mahandama wanda su abin da suka sani shine handama da babakiri da kwanciyar magirbi kan dukiyar al'umma haka suke siffanta su yadda waɗannan mutanen suke siffanta sahabban mazan sallam to yadda suke siffanta su, sun fi muni fiye da waɗannan miyagun shugabanni da muke cikin masu tsaka kuɗin mutane haka suke ganin su to sai na umar radiyallahu ta'ala duk da wannan matsayin da ya yi amma ya rasu gidan da ke da su ce da aka ce da aka biya masa bashi mai ƴaƴan sai na uwar suka gada ku shi yasa ake ce masa jarul kaba gidan biyan bashi to wannan mutumin ya shigo ta wannan kofa masallacin manzon sunna yana da kofofi hayyar kofofi ne da yawa kuma kowace kofa tana da suna daru salam daru kuba hmm? duk ga sunan daru kuba ga sunan daru salam daru abdulaziz al-malik abdulaziz wannan daga baya aka samu wannan sunan wannan kofar tana kusa da gidan sayyidina umar radiyallahu anhu wanda aka ce da shi bayan sayyidina umar ya rasu aka ji masa bashin da ake bin sa da wannan kudin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhdhub wannan mutumin da ya shigo masallaci annabi sallama yana tsaye yana huduba annabi yana tsaye yana huduba wannan mutumin ya shigo استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما سيف كان عليه yana tsaye mutum ثم قال سيتي يا رسول الله يا sun halaka ya ma'aikin Allah mun yi shuka mun zuba taki ba ruwa gonaki na ta konewa ya ma'aikin Allah shine halakatil abwal nan al da ana nufin asuwa shuta-shutan da aka yi a gona duk sun ne sun halaka an yi asara wa qata'at as-subul sannan hanyoyi na sadarwa ƴan ƙauye sun daina kawo kaya abinci saboda sun ga gonaki na konewa sun rika ɓoye abinci suna jin tsoron ku fito da wanda suke tare da shi kada a zo a samu kari a zo a shiga yunwa shine in qata an subul hanyoyin sadarwa hanyoyin samun cin abinci duk sun tsinke duk ake ya ma'aikin Allah a cikin gari fadu Allah yujibna shi ya ma'aikin Allah ka roki Allah ya mana ruwa eh, ko fadu Allah yujibna duk wanda ka kace kai daidai in ka ce yujibna ya zama jawabin qalbi in ka ce yuqituna fi ne mudari ne mustaqil bi da cin da shakarta fad'u Allah ya ma'aikin Allah ko ki Allah ya mana ruwa annabi yana kuduba wannan mutum ya shigo yi ba manzalin sama waɗannan bayanan qala sayyidina Anas radiyallahu an anhu yace a رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في النبي صلى الله عليه وسلم يدق guda biyu haka. ثم قال شيء اللهم أجبنا اللهم أجبنا اللهم أجبنا manzon sa ce ya Allah kai mana ruwa mai amfani ya Allah kai mana ruwa mai amfani ya Allah ka ba mu ruwa mai amfani har so uku annabi sama ya faɗa haka qala anas sayyiduna anas da ke riwaya ce yace fala wallahi ba sai na rantse muku da Allah ba ko kuma fala wallahi na rantse muku da Allah ba da rafi samani min sahabi a lokacin da annabi sallallahu alaihi yake yin hudubar nan yake wannan addu'a wallahi sama ba ba nan ko girgije ko fara daya babban girgije shine saha wala qaz'atin sannan kai babu dan karamin girgije a sama sama ta zama kullun da yadda take shudiya shudiyar ga ta nan ta fito ba hadai ba alamar girgije ko fara daya وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار abinda ke tsakaninmu da masallacin manzo Allah sama zuwa dutsen da ake ce masa Sal'u dutse ne a Madina dutse ne ana ce masa Jabalu Sal'i yana da daga cikin duwatsun Madina shi abinda ke tsakaninmu masallacin manzo Allah sama har a tafi dutsen Sal'u wallahi babu girgiji min baitin na gida wala jarin ko gida malamai suka ce an ce bai ana nufin eh, abin nan gida ka, ko an ce da kuma ɗaki sun an haɗa su kenan amma idan ba a haɗa su ba to sai zai iya ɗaukan ma'anar ɗaya ya da ma'anar gida bai kuma da ma'anar gida mun gane ne kaga Allah ya kira Allah ya kira aljanna da da ko lahum daru salami inda rabbihim huwa waliyuhum sannan ya kira bai ya kira ka'aba da baitu ko inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi makkah mubarakan wa hudan lil-alamin kaga baitu to daga baitin gida baitin gida darun gida in kuma an hada su ana son abin bata su malamai suka ce a ce da gida baitin kuma a ce daki mun gane to duk abin da ke tsakaninmu a waɗannan lokacin a tun daga masallacin annabi da gidajen da ke wannan wajen haka kai dutsen sal'u babu jirgin. iyakar ka daga kanka iyakar ganin ka a sararin samaniya ba za su kai jirgiji ba qala sayyidina anas yace atala'at min wara'ihi sahabatu kawai sai wani dan girgije ya bayyana a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mislu tushi kamar misalin yankuwa kaga ba abu bane gankuwa da ake amfani da ita in ana yaki domin ta kare mutum daga tsara ko shuka ita ce a eh. tus wallahi kawai muna tsaye muna cikin masallaci kawai ne wani ne kawai ɗan ƙarami bai fi girman garkuwa ba sai gashi kawai ya bayyana a sararin samaniya wasu tawassafat sama a jakarat lokacin da wannan jirgin da yarka tafiya har ya kai tsakiyar sama in tasharat ko sai ya fashi ya su kawai ke gari ya duhu sun ma'amtara kawai sai sama ce ta fararen ruwa aka yi ɗan ruwa mamakon ruwa ƙwala fada wallahi sai na ana zai ce na rantse muku da Allah ma ra'ayin shamsu tabbata ta ci ɗaya rana ba ta fito ba ruwa kawai aka ta ruwa ta shi guda tun wannan ruwa a aka sake zagayowa wata juma'a ruwa ake ba a kautawa yace ba ga ainihin shamsa tafta ta ci dai ba ku ga ruwa ba ba mu ga rana ba rana ba ta kallabo ba ta ci guda ruwa a cikin a garin mai sakamakon addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallam qala sayyidina anas yace ثم دخل رجل من ذلك البال في الجوعة المقبلة sai wani mutum kuma ya sake shigowa ta wannan kofar a juma'a da ta zagayo an yi sati dai ana ruwa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu wa annabi yana ta yana wa mutane kutuba kaga an zaka fata irin lawajin juma'a ko fastaqbalahu qa'iman sai ya fuskanci manzon sama shi yana tsaye fa qala ya rasulullahi halakati amwal yace ya ma'aikin Allah dukiyoyi sun halaka <laughs> an ruwa kuma gona ta cika da ruwa وانقطعت subul hanyoyin sadarwa duk sun yanyanke ko kuna sun cika da ruwa ramuka sun cika da ruwa sun shanya gadoji in za a yi tafiya ba za a iya tafiya ba ba za ka iya gane ina gada duka ba ruwa ya mamaye ko ina a garin Madina fadu Allah yumsik ha anna ya Allah ka roki Allah ya tsaye da ruwan nan mai hikima yake yaghabu al-mawu fi sayl shida fa idha jaa ash-shida ankarahu la yarda al-mawu halan wahida qutila al insan ma akfara yaghabu mawu fi sayl shida dan adam idan dan adam idan ana cikin ana cikin sanyi sai ya ce ina ma dai ai zafi in ana cikin zafi sai ce ina ma ai sanyi idan aka juya da ana cikin zafi ya ce ina ma a yi sanyi idan kuma sanyi ya zo sai ya ce ina ma dai a yi zafi shi ne sai mai kima ya ce na yaqbal balbar halin wahida dan adam baya yarda da hali daya kutilan insanu ma fara. dan adam an ne maza, amma ba kafin eh yi. aka ce ne ba kutilar insan nan al'insan malaman tafsiri suka ce aljabir kafin ma akarahu ba wanda ya kai shi mutane ma Allah dan adam zai a tafiya da Allah madaukakin sarki ya halice shi a matsayin ba zai iya ja da hali dai ba canji dan adam yana son canji eh, iyaka akwai abubuwan da ba a canza su akwai abubuwan da ake cin su tawa da shi tabbatattu ne ba a canza su akwai kuma mutaghayyira akwai abubuwan da kuma suke canzawa haka Allah ya kaddara akwai sawabi min al-ashiya akwai mutaghayyira akwai abubuwan da su tabbatattu ne ba su canzawa haka suke ai ba a canza mama kwana canza ba a canza mama kwana canza ta ba a canza kai wannan ba a canza sannan ba a canza hakki addini ɗaya ne inda dina shi ke nan wannan mutumin ya zo ya yi haka ya ce ya ma'aikin Allah hannu ba sun yanke dukiyoyi sun halaka ya ma'aikin Allah ka roƙi Allah ya tsayar mana da ruwan nan haka qala mai riwaya sai na ada ce fara sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu ya daga hannunsa sun makala ya ce Allahumma hawalaina la alaina Allahumma ya Allah hawalaina aje ayi wannan a bayanmu mu gefan la alaina ya Allah wannan a daina zubo da shi a kanmu Allah wannan a yi shi a can gefan mu ba a inda muke ba annabi addu'a Allahumma ala al-ajami manzo Allah ta sama yace ya Allah madaukakin sarki aje ayi wannan ala al-akami akan duwatsu duwatsun da suka zama kamar asalin su kamar kasa ce duwatsun da ba ba asalin duwatsu bane za mu yi kasa kasa ne su amma kasa ce ta tare ta tare ta zama ilimi na in kace ce tsibiri Zuriya shi ne wajen da akwai ruwa nan akwai ruwa nan a tsakiyar kuma a samu wajen da mutane suke rayuwa. Shi da ake ce masa tsuri shi ne ya zira suna da turanci island. Zuriya shi ne. ne na ƙasa, ƙasa ce take samuwa sai ta zama kamar dutse, ita ce ake ce mata al'ada. Mun fara jin tana cewa al'aka al'akamatu kwara ɗaya jam'i kuma sai a ce al'ata wasirabi sannan ya ce ya Allah madaukakin sarki a je a yi wannan akan duwatsu kanana duwatsu kanana kamar yin duwatsun mana zare ya kanana ko manya ne dutsen kubaina da dutsen malarka ce da dutsen banzazza duk kananan duwatsu ne dutsen tukur-tukur dukkanin kananan duwatsu ne wannan su manya-manyan duwatsu wannan su zama za su manya-manyan duwatsu kaka su sune ake musu alzira wa butunin auliya sannan ya Allah a je a ta wannan a cikin farirrika shine butunul auliya eh ya Allah maka mutum take a ta yin wannan a cikin farirrika jami'in wani wa banati wa wa manabi shajar shajar sannan ya Allah a je a ta wannan a dazuzzuka inda bishiyoyi suke fitowa ba suka su aka yi ba qala annabi sallama yana gama wannan addu'a sai mai ruwa ya ce qala fa aqda'at kawai sai sama ta yanki sai sama ta ruwa ya tsaya wa kharajna namshi fi shams sai muka fito kawai ga rana ta fito kuma qala sharifun sharifu yace sharif tabi'i ne almajirin sayyidina Anas bin Malik fa sa'altu Anas ibn Malik sai na tambayi sayyidina Anas a huwar rajulul awwalu shin wannan da ya dawo juma'a ta biyu shine wanda ya zo a juma'a farko qala sai na hana sai la adri wa sani ba la adri wa sani a cikin riwaya ya nuna ba mutum da ya an ce rajulul a farko sannan annabi aka sake cewa rajulul malamai suka ce zikrun nakirati ba'da nakira yaqtadi al-ghaya misali da Hausa na ka faɗa mana wannan ko kace na je wajen wani alƙali dan ya hukunci sai wani alƙali ya yanke hukuncin alƙali sai ka je wajen alƙali ne yi wannan alƙalin da ka je wajen shi ne yanke hukunci to kaga a nan aka ce ne fa da kada rajulu ko da khalar anna rajulan anna rajulan lallai wani mutum da khalar masjida ya shiga masallaci yawmal jumu'ati ranar juma'a min babin ta wata ƙofa kana nahwa jami'in qada'i wacce kofar nan tana kusa da gidan da ake ce masa darul da aka siyar na sayyidina Umar aka masa na rajulan sannan kuma sai aka zo sai aka ce summa dakhala rajulun min zalika al sai wani mutum kofa nawa a wace kofa aka saki shigowa ita ce dai wannan kofa har ma aka ce min zalikal bali ta dai wannan kofa amma shi rajul ba sai aka sake cewa an ce summa dakhala rajulu summa dakhala rajulun wani mutum kaga yana nuna ba mutum da ya bane mutum biyu wanda ya zo wancan satin ba shi sake dawowa kun gane to mu gama da qala al-musannif rahimahullah babban malami mai wannan littafin ya ce abin abinda ake cewa al azzirabu da aka ambata a cikin wancan hadisin al sigaru su ne su kanana su da suke kanana waɗanda ba a ci da su a gari wal akam jam'u akama abinda ake cewa al akam jam'i ne na akama wa hiya a'la in an ce al'akama kasar da ta taru ta ci kamar kasar da ta zo ta taru ta yi sama ta ƙasar da take kamar ta badala ko kuma ta ganuwa girma wa dunal habbati amma kuma ba ta kai babban dutse ba wa darul qada'i idan da aka ce ma madarul qada' ja'u kuma rafnil khattabi idan na Umar ne dan al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu sunniyat bidalika an kira wannan gidan da darul qada'i bi annaha bi adfi qada'ihi domin an sai da gidan da biya masa bashin da ake sa bayan ya rasu wannan hadisi fikihun sa na farko yana karantar da mu du'a bil isqa addu'a roƙon ruwa ya halatta a yi ta akan rizqi liman ranar juma'a ya roƙi ruwa sannan a cikin hadisin an koya mana lafazin da ake amfani da shi alghaibu ake amfani da shi ba amfani da almaka Allahumma ajibna ba za a ce Allahumma amfirna ba mun fahimta ne sannan hadisin ya koya mana idan akwai wata bukata wani zai iya zuwa ya yi liman magana alhali liman yana mimbari liman kuma ya saurare shi in akwai bukata wacce ta sa bukata muliha bukata wacce take ta tilas ya halatta a zo a yi maliman magana yana hudu ba kuma liman ya saurara ya ji abin da ake aka zo da shi na kuka ko na damuwa domin ya amsa wannan kukar ko kuma ya share hawayen da aka zo da shi mun gane sannan hadisi ya koya mana ya karantar da mu cewa za a iya du'a ulistisha akwai du'a ulistisha'i addu'ar roƙon ruwa sannan akwai du'a'ul istisha du'a'ul istisha addu'ar tsaya tsaye da ruwa eh, in an ce du'a'ul istisha shine talabus sahabi as-sahabi ko talabus sahabi ana neman ruwa ya tsaya sama ta zama haka kuma ta zama ta bushe idan ruwa ya yawa ya halatta a hoji Allah a Allah mu hudu sarki Allahumma awalina la alaina Allahumma alal akali yi wasirati iya halatta ya haka wa butunil awdiyati wa manabit shajari ya halatta ya addu'a istifhar in ruwa yayi yawa ya halatta a wuce Allah ko ko ya tsaya mun fahimta ai wannan wasu mutane suna ganin idan aka yi musu da kuma an yi sa'a. a'a ba laifi bane a sunna ya tabbata akwai du'a ul istisqa'i sannan akwai du'a ulistisha'i akwai addu'ar roƙon ruwa sannan akwai addu'ar roƙon Allah ruwa ya raya idan ruwan ne ne ruwa ne yawa ana da yayin tabi sannan wannan hadisi ya kafa da mu siga ta uku kenan ita ce siga ta uku ta roƙon ruwa a yi roƙon ruwa a ranar juma'a kuma a masallacin juma'a kuma a rinjaye mun ce siga ta uku ita ce ko a yanzu za mu iya roƙon ruwa ko eh a majalisa ko mutum ɗaya shi kadai zai iya roƙon ruwa sannan na biyu ana yi a masallacin idi a je a yi addu'a a fuskanci gabar a juya mayafi sannan a ɗaga hannuwa sama a juya su sannan kuma a yi kutuba bayan an gama amma mutane wa'azi cewa shi ba abin da kai na da alaƙa fa da sabon mutane waɗannan abubuwan Allah ya alaƙa su da rayuwa. ruwan sama cikin abin da ke jawo bala'i to akwai ruwan akwai akwai akwai bala'in kari akwai sa saban nan na hana zanka. mun gane sannan istighfar yana cin abin da kuma ke kawo ruwan sama Nuhu alaihi salam ya faɗa ko wa kuntu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yace yusiru samaa alaikum bid'a ويمددكم بأموال وبنين جنات وجعل لكم أنهار so daga ayi sin karu shi yasa a cikin addu'ar da ake yi akwai tuba ana ce ma Allah an tuba ya Allah madaukaki sarki la tu'akhidna bima fa'ala subhanahu minna ya Allah kada ka kama mu da abin da cikin suke aikatawa sannan wannan na nuna mana kuma shafan wasu na shafan wasu shine wata ku fitratan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan ku tsoron fitinar da in ta zo ba da ka jawo da su kaɗai za ka shafa ba har da waɗanda ba ta shafa ba waɗanda ba su yi ba za ta shafe su shi ya sa ake san ya zama ana da al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar a cikin al'umma a samu waɗanda za su yi umarni da abu mai kyau sun ka hana abin da ya zama ba shi da kyau a cikin al'umma mun gane to wannan hadisin da hadisin da ya gabace shi abubuwan da suke karantar da mu kenan manya-manya suna karantar da mu roƙon ruwa sannan idan ruwa ya yawa ya halatta kuma a roƙi tsayawarta dukkan su sun tabbata a sunna a roƙi Allah a ruwa sannan kuma a roƙi Allah idan ruwan yi yawa ruwan ya tsaya duka ya halatta ba sabo aka yi ba in an roƙi ruwa ruwa ya yawa kuma sai a roƙi Allah ya tsaye da ruwa ko ya rage mun fahimci wannan duka wannan ya tabbata a sunna mu 'yan gata ne musulmai komai an mana da ake bukata mu bi mu dauka mu tsari wannan kuma insha Allah ta'ala a ga tsaya sai karatu na gaba sai mu tashi babu salatu khawfi shine babu na 30 a cikin littafin abinda muka fassara daidai Allah lokacin sarki ya ba mu lada kuma ya ba mu himma wata da shi wanda kuma muka kuskure Allah lokacin sarki ya ta mana sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم مالا مسلم هنا Sallah. sai zai yi hukuku sai ya manta ya tafi sujada amma yana sa hannunsa a ƙasa sai ya tuna ya dago ya yi hukuku to malam mai hukuncin wannan sallah sallah ta yi mana ba abin da kuma zai yi malam mutum ne yana bin liman sallah sai liman ya yi zaman tahiya sai shi kuma ya manta ya sake miƙewa sai ya dawo ya zauna to ne hukuncin sallarsa sai ba komai tun da ya dawo shi ba shi ma sallar shi ba ta samu matsala ba kuma musamman liman yake bi tambaya ta uku liman ne yana karatu a cikin sallah sai ya kuskuren karatun aya bai yi daidai ba haka mai gyara bai gyara bai wuce ne hukuncin sa hukuncin sallar shi sallar ta yi sai dai idan ya kasance ya bata ma'ana ne idan ya bata ma'ana Tunan kage yana da sabo amma sallah fa duk da haka ta yi na ka buga wannan misali a wani misali mutum ya ma'azo ya yi wallazi na amanu la tulhikum amwalukum wa la amwalukum an dhikrillah sai mutum zai ce man yaf'al fa ulaika humul muflihun ya ma'ana ko wani fa ulaika humul muflihun ko to kaga shi zai ce humul muflihun to irin wannan idan ya san ya kuskuren kuma aka gyara masa amma ya fi gyarawa to ya saba ma Allah amma sallah ta yi sallah ba ta lalace kun gane sallah tana nan sallah ta yi amma shi kuma ya yi sabo kun fahimci wannan ai su da kyan amma man gyara to ai ba wani abu bane sai ya gyara kowa zai ke samun matsala babban malamin kira'a babban malamin kira'a al-imam al-kisa'i kuma babban malamin nahwu ya taba karatun sallah ya kuskure bai san yayi ba shine malamai ke kan magana su ce ayyu jawabi la wa ayyu taifin la wa ayyu alimin la yahu likulli alimin hadwa wa likulli jawabin hadwa wa likulli taifin lamba. kan magana ne da lalaci duk yadda doki ya kai ga zama ingamma wajen sai ya tuntube ya bayi duk yadda malami ya kai ga zaman shi bajimin malami a tsugumin malami to wata rana sai ya kuskure duk yadda takobi ya kai ga kaifi ga yawo jini na wuce wata rana sai ya dafu shi ya samu wani abu ya tasa sararsa to shi kina da yawan kitabi ya zo yana karanta wata aya yana karanta wata al'aqati ya zo ko zai ce wa farrafna al-ayati la'allahum yanzurun لعلهم يرجعين قضبنا الآيات لعلهم يرجعين يرجعين ما له النهو يا إمام إلا تنها يمة النهو إلا تنها لما النهو أبو جنسي بوين أيا أبو جنسي بوين أنا أقول أبو جنسي لما تنسي بيع أحسن النهو سنقول أشمال مكي رائع آه. وهما علي فالكسائي نعته بما كان بالإحرام فيه فتغبى والإمام الكسائي يزوي حقا أن سلا sai wani tarkin da suke tare da shi an ce abdulmalik ibn marwan sai aka gama sallah sai ce bai ce an ga fara mana wata sabon kira'a ce sai ce na me sai ce ai ka قلت والله اخطات قلت لا تذكرني لي والله اعرف عني اخطات فبتني بصوره لا يا قال تاجيل علهم يرجعون قال لعلهم يرجعون شيء يمين شيء يرجعي ادوغ الدارشي با يده wannan kalma zaka dauka a cikin yarki ba za ka taba dauka domin wannan kini ne daga cikin al'adun hanta إيه، هو الأفعال الثلاثة رجاء يرجع